karfe tara agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe takwas kenan agogon tu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana kan mita 22 gajeren zango michael kudison masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na daren lahadi ga kanan labaran duniya dakarun sojin sama najeriya sun kashe 'yan bindiga sama da ashirin a wani lugudan wuta da suka yi musu a jihar zamfara rundunar kai daukin gaggawa ta rsf da ke yaƙi da sojin sudan ta kulla wata yarjejeniya da aminanta don kafa wata gwamnatin haɗaka jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta kama hanyar lashe zaben kasar jamus bayan da aka kada kuri'a a yau lahadi yayin da masu tsatsauran ra'ayi suka samu gagarumin nasara a karan farko a tarihinsu. su ga labaran kamar yadda suke. dakarun sojin saman najeriya sun kashe akalla 'yan bindiga 23 a karamar hukumar tsahe ta jihar zamfara a wani hari ko kuma lugudan wuta da suka yi musu da makamai masu linzami rahotanni sun ce sojin saman najeriya sun kai harin ne sakamakon bayanan sirri da suka tattara daga yankin a game da mabuyar 'yan bindiga kamar yadda jaridar zagazola makama da ke mayar da hankali akan ayyukan ta'addanci musamman ma a yankin tafkin chadi ta ruwaito rahotanni sun ce ana tsammanin 'yan bindigar ta harin ya ritsa da su suna da alaka da kasar gomin dan bindigar nan ado aleru kuma suna kan hanyar ce ta zuwa satar bisashe daga tsahe tsohon firaministan mali shogul mai kokala maiga wanda gwamnatin sojin kasar ta sallama daga aiki ya faɗa a jiya asabar cewa haɗakarsa ta siyasa ta kammala yin hannun riga da sojojin ko kuma mahukuntan kasar tsohon firaministan ya caccaki yadda sojoji masu mulkin kasar ke kama mambobin gamayyarsa babu kakkautawa kuma ba bisa ka'ida ba da kuma yadda sojojin suka yi kane-kane a kan dukkanin batutuwan da suka shafi ci gaban ƙasar kuma suka gaza cika alkawuran da suka yi wa hadakar siyasa mai gana ɗaya daga cikin kusoshin hadakar ƙungiyoyin da suka gudanar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin ibrahim bubakar kaita a shekarar 2020 inda watan agustan shekarar sojoji suka kifar da gwamnatinsa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na arafai shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar congo felix tshisekedi ya shaida manyan limaman coci na ƙasar waɗanda ke ƙoƙarin shiga tsakanin a rikicin gabashin ƙasar cewa ba zai shiga tattaunawa da 'yan tawayen m23 ba a wani taro da 'yan majalisar dokoki da manyan mambobi na haɗakarsa sikedi ya jaddada matsayarsa a kan 'yan tawayen a kan batun tattaunawa rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf da ke yaƙi da sojojin sudan ta shiga wata yarjejeniya da aminanta 'yan siyasa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a daren jiya asabar da zammar kafa gwamnatin haɗaka da zaman lafiya kamar yadda alhadi idris da ibrahim almirgani waɗanda suka rattaba hannu yarjejeniyar suka shaida kamfanin dillancin labarai na reuters daga cikin waɗanda suka rattaba hannu akwai abdulaziz alhilu wani babban jagoran 'yan tawaye wanda ke da iko da yankuna da dama a kudancin jihar kordofan kuma wanda ya daɗe yana neman sudan ta kasance a tafarkin ƙasar da babu ruwanta da addini sakataren harkokin wajen birtaniya david lami ya ce dole ne a martaba yanci da mutuncin jamhuriyar demokuraɗiyar congo a matsayin ƙasa a daidai lokacin da mayakan 'yan tawayen m23 ke kutsawa yankuna da dama a gabashin ƙasar da ke fama da rikici 'yan adawar jamus masu ra'ayin mazan sun lashe zaben ko kuma sun kama hanyar lashe zaben kasar da aka gudanar a ranar lahadin nan lamarin da ya sanya shugaba da shugaban jam'iyyar friedrich maes kan turbar zama shugaban gwamnati a inda jam'iyyar alternative ta jamus mai ra'ayin da ta zo ta biyu yakin neman zaben da ya ci karo da kalubale da rikice-rikice da kuma katsalandan daga gwamnatin shugaba trump na amurka jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta samu kashi 28 da rabi na kuri'un da aka kada a yayin da jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta samu kashi 20 A yanzu dai tare ake da sashen hausa na rafai shugaban mabiya ɗarikar katolika papa roma francis ya bayyana ƙwarin gwiwa a kan maganin da ake masa na cutar numfashi da ta kama shi duk wadda rahotanni da ke cewa yana cikin mawuyacin hali papa roma mai shekaru 88 ya bayyana haka ne a hudu basa ta angeles da yake yi don lahadi wanda aka wallafa sakamakon lalurar rashin lafiyar ta same shi ya ce akwai bukatar hutu a tsarin shan maganin nasa shi ya sa ma yake amfani da damar wajen samun hutu dubun dubatan mutane ne suka taru a birnin beirut na lebanon a wannan lahadin don yin ban kwana shugaban hezbollah wanda isra'ila ta kashe kusan watanni biyar da suka wuce mutanen dauke da hotunan hassan nasarallah magoya baya ne daga lebanon da wasu kasashe kuma sun cika filin wasa na kamil shamun mai ɗaukar mutane dubu hamsin da biyar a yankin kudancin ƙasar wanda ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar hezbollah